منزل الكتاب ومجري السهاب وهادم الأهزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين بير لوتر رمضان hijira ta babba ɗan babba farin jaka da annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa da wa sallam 1444 wanda ya daidai da sha shida ga watan hudu shekara 2023 a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau da muke gabatar da tafsirin alkur'ani wanda muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala allah ya sa ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duka da kuma ainihin wato lahira a kamar yadda 'yan uwa muka sanar jiya muka ce da izinin Allah wannan karatu za mu rufe shi gobe 26 ga wata a insha Allah wannan magana tana nan za mu rufe wannan karatu gobe da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wa'inna ma kawai akwai abubuwa kamar haka kafin mu fara karatu yanzu abu na farko shine akwai ta'aziyar matar sanata musa bello a wanda na samu labari cewa allah subhanahu wa ta'ala ya mata rasuwa so muna mika ta'aziyya gare shi a madadin wannan majalisi da dukkan majalisoshinmu da muke karatu cewa allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanta allah ya mata rahama allah kuma ya sa huta sannan allah kuma ya ba shi ainihin wato haƙurin wannan rashi da i Allah ka sa inda ta tafi ya fi inda ta bari abinda ta bari na zuri'a a bayan ta Allah ka musu albarka sana akwai hajiya a mai sarari matar alhaji amadu cancan shi ma marigayi ita ma yau na samu labari kamar karfe hudun nan aka yi ta'aziyya ko da na'iza to ita ma muna miƙa saƙo na jajantawa da alhini da ta'aziyya zuwa ga dukkanin wanda yake da alaka da ita cewa Allah subhanahu wata'ala ya ji kanta Allah ya mata rahama Allah kuma ya sa ta ainihin wato huta sana akwai wato plaza ta hajiya Aisha da ke nan kasuwan bacci wanda yan uwa da dama sun rasa dukiyoyinsu wannan majalisi yana musu addu'a Allah ya ba su lada na hakuri da juriya da musiba wanda yake ba wanda ya jarrabe su da shi sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar musu da sabon arziki nan sai magana ta hudu akwai wata dawar Allah da take tambaya a na farko jan hankali ne zuwa ga maza nan gurin la'akari da akwai tasirin mata da muka yi muka rufe shi sun ce a ja hankalin maza dangane da haƙoƙin da ke kansu yayin da su duk lokacin da aka zo gaba muke faɗar wani abu wanda ya wajaba a kansu dangane da mazajensu kuma dama haka alkur'ani ya faɗa cewa walahunna mislu allazi alaihinna bil ma'rufi walil rijali na daraja yadda namiji yake da haƙƙi akan mace mace ma tana da haƙƙi akan namiji bambanci kaɗai Allah ya zaɓi ya ɗauki mazan ya ɗora su su zamanta su ne shugabanni akan matar. da haka maza su ji tsoron Allah su iya ƙoƙarin su gurin kyautata wa matansu iya gwargwado wajen sauke haƙƙin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora musu wajen ciyar da su da shayar da su da tufatar da su kai hatta abin da ya shafi kulawa da su ta fuskar haƙoƙinsu wajen yi musu maganganu masu daɗi na nuna musu soyayya da ƙauna duka mata suna da wannan haƙƙin suna buƙatar wannan sannan sai kuma maganin cewa mace ce take gidan miji shin ya halatta idan babanta na da kuɗi ya cire zakka ya bata ya halatta amma idan mabuƙaciya ce amma idan mijin kuma yana da wadata ga wasu kuma mabuƙata a cire zakka a ɗauka kuma a kai mata ja ya faɗo ja ya ɗauka kenan dalilin da Allah ya sa yake kai la yakula duna tambayin al-ajr la iminku to ai kaga har yanzu dai ana nan ba ta canza zani ba amma in ita ma ta shiga cikin mijinta yanzu babu ita ma kanta ana cikin wani yanayi to dama yanzu ciwon wacce bai ba babanta ba mijinta yake kai ya halatta baban yana iya ɗauka ya ba ta kamar yadda ake ba raguwar ainihin wato mutane Allah madaukakin sarki ya samu ainihin wato dace آه، جيما أكو تفسير آير وقالت اليهود عد الله مغلولا بمكيك أنا شبعك رمك الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا جعلناهم سلطتين ينزل كيف يشاء ولنزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا

Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qalatil yahudu yahudu sun ce yadullahi magalula hannun Allah lankwasashe ne Allah ya ce gullat aidihim su ma an kambalar da hannayen nasu walu ilo bima qalu kuma an tsine musu abin da suka faɗa a haƙƙin Allah bal a'a maganar da suka faɗa ba haka bane ya dahu mabsuta ne hannayen Allah a shimfiɗe suke yunfiqu ya sha'u? yana ciyarwa yadda ya ga dama wala na kaseeran wallahi zai kara madewa minhu daga cikin su ma unzila ilayka abinda aka saukar ta ka duka daga wajen ubangijinka zai kara masa tuguyanu kufura. wuce gona da iri da kafarki. wa alqaina sannan muka jefa bainahum al'adawa tsakanin su biyayya wal bagda da gaba da yawmin qiyamata har zuwa ranar tashin alkiyama wannan wa alƙaina alwawu harfu isti'nafin ne mabniun ala al sakila mahalla lahu min al-i'rab alƙaina fi'lun madin ne mabni ala as-sukun littasabihi bil adalla ala al-fa'il wa na adallatu ala al-fa'il ضمير بارد bi بفعل مبني ala السكون fi محل raf'in fa'il bayna ظرف زمان ني منصوب هو مضاف هو مضاف إليه أما ها أنتم ضمير النيل لغائبين المضمين على الضم في محل جر مضاف إليه والميم علامة الجمع مبني على السكون لكن حركت الضم لاتقاء الساكنين العداوة شين مفعول به منصوب سيد منت وهو معطوف الواو حرف عطف البغداء معطوف عليه إلى يوم القيامة إن الجار ني والمجرور ومن إلى حرف جر يوم اسم مجرور إلى القيامة وهو مضاف القيامة مضاف إليه لا كذي زمنت ون الجار والمجرور متعلقان muta'alliqan حال سنة hal إلى حال ون أكعينه وتشافي شيء ɗaya daga cikin malamai fakar dinin razi da izo cikin tafsirin su ce sun maƙala ta'ala sannan sai allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa alƙaina bai na humul adawa ta wal bagda a ilayu mai kiyama sai ce wa alam sani an na da hazihin aya bai ma ƙablaha alaƙar wannan ayar da abin da ya gabace ta annahu ta'ala bayyana annahu yunkiruna nubuwatahu Allah ya yi bayani cewa mutanen nan suna musun annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba'da zuhuri dala'ili bayan dalilai sun bayyana ala sihataha akan ingancin annabtin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama li ajali hasabi ba komai izini wannan ba sai saboda hasada wa li ajali hubbil jahi sai saboda san girma wa tatabbu da kuma neman mabiya walmali da dukiya wa siyada da neman shugabanci duka ba abin da waɗannan ba sa haifarwa shi yasa in kana daɗi in ka riga ka gane cewa ƙwanduwa ta addinin musulunci gaba ɗin ikhlasi to shi kenan ka riga ka gama da matsalar ka kada amma in baka fahimci haka ba to akwai matsala سيك ثم إنه تعالى بيّن أنه لما رجه الدنيا سما الله يا بيان سيال الحكا كالرجاء الدنيا على الآخرة أتى اللاهرة لا جرم أن الله تعالى كما حرمه سعادة الدين باب ما قواك من يد أن لا يهرم كاموس الجن دائي أرض إلى الدين فكذلك حرمه سعادة الدنيا تهاك يا أزل يهرم كاموس الجن دائي أرض إلى الدنيا da yawan mutane idan ana magana kwanciyar hankali da jin daɗi mun ɗauka cewa waɗannan abubuwan ma di sun ke sa hankalin ɗan adam ya kwanta wallahi ba su bane wani ya ɗauka cewa ka samu dama ka tara kowane banki kana da akan a ciki watakila a gida kana da sef na kuɗi kana da dala da fons da euro da dinari da waye da waye ya ɗauka cewa yana da alaƙa da duk abin da kake so na abinci kana iya ci ya ɗauka cewa yana da alaƙa da duk motar da kake so ka hau kana iya hawa ya ɗauka cewa yana da alaƙa da duk rigar da ka ga dama ka sa kana iya sawa ya ɗauka cewa yana da alaƙa da duk ƙasar da ka ga dama kana so ka bi to duk za ka gama wannan sai ta akwai wanda Allah ya ce zanni wa man yukazzibu bi hadha al-hadisi sannan da kuma ulin na'amatu wa mahihum qaliya Allah ya ce inna ladaina ankalan a kurin mu akwai sasari da za mu daure mutum da shi wanda da yawa akwai wanda za ga suna irin wannan raya amma na rantse da Allah ba su da kwanciyar hankali a zuciyarsu kai da ba ka da kofi sai ka ga wani ya gama wannan ka gan shi a katin gida ka gan shi a katuwar mota ka gan shi ya sa riga mai kyau ka gan shi da kwallon waya amma wallahi shi ya gama abin da zai sai ya zo ya kwanta in bai sha kwaya wallahi bai zai bacci ba saboda damuwa ta rayuwa shi kadai ya san abin da yake ainihin wato fuskanta to aka sai Allah madaukakin sarki ya dunkule mana cewa ko wa man amila salihan min dakarin aw unsa wa huwa mu'minu to fala nuhu yannahu hayatan tayyiba in kana so ka samu rayuwa ta kwanciyar hankali ka yi kokari ka haɗa imani da aiki mai kyau in Allah ya yarda to shine sai yake cewa li anna kullu fariqin minhum baqiya musirran ala madhhabihi wa maqalatihi kar kowane bangare a cikin su ya doge akan mazhabar da ya tafi da maganganun sa yubaligu fi ya kai makura wajen taimakon wannan ra'ayi wa yata'alu fi kulli ma suwahu min al-madahib wal maqalat sannan yana sukan wata matafiyar da maganganu ta'aziman li nafsihi saboda girmama kansa wa tarwijan li mazhabihi da kuma kamba mazhabarsa kamar yadda yanzu inda a ce babu ahalus sunna tsakanin wa yan ko isu isu ba a zaman lafiya saboda ba yadda za a yi ɗan ɗariƙar ƙadiriya tare da falalar da ike da ita aka ce sai a ce to in ka shigo tijjaniya yau akwai wanda sai ka ya ce dashin gaban kirjin da jari ya fi jire mutum dubu ya zai yadda ka ɗauko wannan kashi ya ce kuma yanzu ai yan ɗariƙar tijjaniya suna da itikadin ɗariƙar tijjaniya ta fi kowace ɗariƙa halala da wani nassi da wani dalili daga wajen wa tafi ba nassi daga Allah ko annaba haka kawai wannan ya ce ɗariƙarsa ta fi wannan ma ya ce tafi ba dalili daga Allah ko manzon Allah waya sana wai ita tijaniya ita ce cikamakin ɗari'u wai bayan ta ba wata ɗari da za ta zo yanan mun karanta muku shi ibrahim ya ya ce da ta yi ridda ka fita daga ɗariƙa gara ka yi ridda ka fita ka ban musulunci ba haka ya faɗa ba ai mun karanta a nan haka shi ibrahim ya faɗa ya faɗi wannan magana to da Allah ina ya samu wannan sai ka ji can kuma an ce ba dole ba ne sai ka da an ce kada sai ka da an ce kada aka kawo maganganu barkatai waɗanda ba su yi ba a tijjaniya ne za ka samu suna da abin da ba wai jira za ka kai ka tashi ka je inda annabi yake ba a'a ban da jauhara ita jauhara da aka fi ba a karanta ta sai da alula ana karanta qur'ani ba alula ko ba karanta amma jauhara sun ci ba a karanta jauhara sai da alula nan sun ce duk inda kake in ka karanta jauhara kafa goma sha biyu to manzo Allah zai zo gura. to har gara ma jauhara da sauki wataƙila ita a iya samun shubha a ce salati ne a kawo wasu falsafa ainihin mun kunna muku waƙar fada da gigi da ya ce labbaika rasulullahi ɗin shi duk inda yake da ya kunna ta yana jin zuwan annabi kuma ya ce ya tabbata annabi ne ice ya ce ya inganta annabi ne yake ko ina inganta wallahu alam da zaran ka fara jin waka zaka ji shugu wanga annabi nan yana zuwa haka ya faɗa to sai zamanto tun da kowa ya koma yana kokarin kambama kanshi da girmama kanshi wannan kokarin kambama wanda girmama wannan yasa kuke ganin sai da take kasa da annabawan Allah ai nan mun kunna muku wani sai ka ya ce wali in yi annabi in yi addu'a yana tsoro yana shaka amma wali da ya yi addu'a kai tsaye an gama an riga an gama ba ba maganin abin nan to har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa muna ƙara faɗa idan ana maganan kare mutuncin annabi da su 'yan tijjaniya su bari a hada sunna su yi magana amma ba su ne suke da bakin magana ba don wallahi mu muna da dalilai a rubuce da na aiki da ke nuna cewa su ma sun raina annabi saboda haka Allah ya kai wa bayan sallah ba dai za mu rufe karatu ba yasa nan na ce muku littattafan da malam habibu ya rubuta adabi su kuma ya rubuta littafi na farko tambihu alil alba ya fitar da matsala 330 da uku ko na biyu ya sake rubuta yanzu juz'i na biyu ya fitar da matsala ɗari biyar da wani abu kaga an ka hada ya kusan mafitar da matsala dubu da take da alaka da kijaniya, wallahi nan yankin nan kusa babu wanda ya rubutu da sunan fito da aƙidin kijaniya a rubuce irin yadda malam habibu ya wanda aka ɗalibai a koma a je a nemi littattafan malam habibu ga cewa kana ganin shi ai anan barakallahu yake a'a abin da ya rubuta kuma ya fi ƙarfinka kai ba za ka iya rubuta ba wannan shi ne Tunaka sai zamanto wa fara zalika sababan da yuku shadida wannan ya zamanto shine ne sababin faruwar saɓani mai tsanani da kusuma tsakanin ƙungiyoyinsu wanta al'amuru fihi ila anna ba'adahum yukaffiru ba'ada har sai da aka kai sashi na kafarta sashi wa ya guzu ba abubuwan ba a da sashi na ya shi duk wanda ya san nan kasar da ya san tsakanin tijjaniya da ƙadiriya rigima ake kuma ko yanzu inda a ce da lokaci ne da zan ɗauko in saka sai in ɗauko wayar da aka yi tsakanin wani ɗan tijjaniya da wani ɗan ƙadiriya ya ce wannan ya ce ana tuhumar ku da kun na ƙasa darajar annabi dan tijjaniya ne an tsadiriya ne yake tuhuma dan tijjaniya ce ka ce ta kun ce kaza kun ce kaza to ai kuma a littafin ku akwai inda aka nuna shi da Abdul Qadir Jilani annabi dalibin shi ya yi to kaga haka ake bayan kile ya ce idan an ce wannan ma'anan bi tamamihi ai ya tabbata baina firqil muslimin tsakanin ƙungiyoyin musulmai to yaya za a yi فكيف يمكن جعله أيضا على اليهود والنصارى يا كما إتما الأمر مسلما تاسع ممثلة إذن جد يهود للنصارى سكتع ممثلة يا كما لا أيبة يهود دولنا سيتي سيمة هذه البدع وإن البدع إيه لكن تم غنى لسمي ينزو والذي ذو وانت النا ابو جن ليك تاوي اتمبرع ولا تابعيني ko tabi'u tabi'ina ki faɗa kaza a tambaye su wani tabi'ina ko tabi'u tabi'ina wata ɗariƙa ko kuwa wa ma ya san wata ɗariƙa a cikin su wataƙila kana iya kawowa shubuha ta maganar mazhaba sai mu ci ai ko ba komai malaman mazahib sun rayu a ƙarnin da ake karɓar addini karni na ɗaya da na biyu da na uku ko to su wayannan da aka karɓar ɗariƙa daga gurin su ba wani ma fa faɗan kwana-kwanan nan ne faka lafa min ba adin kalmun ba muhammad bin abdulwahab wannan da suke ta zai ya girma gaba ɗaya fa mai ɗari ƙasa su amma an tashi wani sai ce wai sabon addini wai izala sabon addini dan Allah wanne ne sabon addini da addinin da malam abdulwahab ya girme shi na ƙasar saudiya sai da ya zo duniya da shekara talatin da biyar fa sannan aka yi fushin tijjani ma amma wani sai zai ce maka wai sabon addini to waye ya zo da sabo kaga shehu tijjani ne in an haɗa da muhammad bin abdullahi shi ya zo da sabon a baya amma yadda suke kamba mushin tijjani kai ka rantse da allah ya ga annabi sahabi ne tare ta rayu duk dan an ce to a shari'a kan bai yiwa amma a hakika ne in aka ce an ga annabi zai yi yawa wallahi muna nan ya ce a shari'a kan a ce an ga annabi ya ba da wani sako a shari'a bai yi wa ce amma a hakika ne zai yi a ce annabi ya ba da sako an gan shi bayan ya mutu a hakika ne biyu amma a shari'a ba zai yi ba mu kuma dama muna son in maja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'a to mun tsaya nan bi shari'a sai ka zauna lafiya da haka sai zamanto da waɗannan abubuwan suka dinga shigowa shi yasa kuka ga hukumomi kansu da suna so su yi magani na mutane sai a fitar da salabus cewa za a yi tafsiri kwaya a nan ƙasar amma tsarin shi za a fassara ƙur'ani da sunna ne kan fahimtar mutanen kirkin farko duk wata fassara da wani zai kawo ta ya kawo ta ne amma daga bakin ɗaliban annabi ko tabi'ai ko tabi'u tabi'ina to za a taɗaita saɓanin malamai ko da a watan ramadana ne wajen tafsiri amma ba zan zo ni in fassara aya ba kuna jin yadda nake shiga in tafsirin wani in ce wani ya ce wani ya ce wani ya ce wani kawai ya zo ya fassara tafsirin yadda ya ga dama kuma ka ce ganawa da nashi duk ya zama iri ɗaya ne wallahi ba zai zama iri ɗaya ba ba zai taɓa yiwa ba wannan shi ne abin da suke ainihin wato sai ke to waɗannan bid'o'in sun fari bayan asar sahaba wa tabi'ina bayan tabi'ai sahabbai da tabi'ai amma fi zalika zaman falam yakun shay'un min zalika hasan a wancan zamanin da Allah ya ce wa alqaina bainahum al-adawa wal baghda al-ummar musulmi kike ba ta da sabani annabinta annabinta ne kuma kowa ya sallama wa annabin kowa ya yadda bai iya ba annabin ya iya ba kuma wanda ya yadda ya shiga gaban manzan Allah kai wanda ma ya yadda ya daidai da annabi ba wanda ya yadda wannan ne saboda Allah ya sa musu ka'ida ta ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday wa rasulihi jiya nan mun ba da misali mun ce dan kada a samu sabanin nan komai Allah ya dinga ajiye mana ɗaya ɗaya littafi daya annabi daya alƙibla daya kalmar shahada daya watan da za a azumi kwaya daya in an ji aikin hajji kalmar da za a dinga kira ranar arfa iri ɗaya labbaika Allahumma labbaika duk duniya a ko kaya iri ɗaya a sa saboda kada a samu sabani da wayannan yan bid'an matsiyata su ne suka shigo da bakin abubuwa cikin addini in suna neman haɗin kan musulmi wanda ya shigo da bakon abu ya cire kayan shi waje da shi sai al'ummar musulmi ta zauna lafiya amma yanzu wannan aqidar da wasu suka je suka dauko ta kowa Allah ne ni na ce Allah yana nan a matsayin sa na Allah wani ya zo da aqidar cewa a'a kowa Allah ne dan Allah da Allah ɗaya da kowa Allah ne za su haɗu to yanzu ni ne maganan Allah ɗaya ne ni ne dan hakura da nawa in saki in bina shi ko shi zai saki ya dawo ya binawa shi zai saki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsayinsa na bawan Allah da ifi kowa daraja a gurin Allah mun ce a bashi matsayar da Allah ya bashi jafa'i ne Allah ya kai manzon Allah wata ƙololuwa ta daraja wani isakko da shi sannan kuma guluwi ne ka ɗauke shi ka je ka ce da Allah da annabi duk ɗaya suke yanzu nan jiya jiya nan a cikin ababen da muke faɗa wanda ban san munasaba za ta zo ba da na abin nan amma ko a haka muna iya abin nan ila, ana iya jin me ya faɗa wannan ba sai an abin nan ba inda wannan kun gan shi wanda muka ce a nan gurin ya ce in ya wannan

ta kunga wannan wai lakani yake bayarwa lakanin da yake bayarwa a nan kunga gashi nan kuma ina ganin daga cikin diwanin shi ibrahim yake ɗauko shi abinda ya sa anan shi ne muhammadu ofi annabi muhammad shi ne mai ɗibe min cewa wa kanzi shi ne tassaka wa malji'i shine majingina na wa sirri shine sirrina wa min kulli baliyat munki daga kowane irin bala'i wanda zai tsamar da shi ne annabi Muhammad Allah wannan matsayin nawa na Allah shine yake faɗa cewa wai gashi solution about court case idan kana da ko a kotu ne to ka zo wannan baitin sai ka rubuta farko sai ka buɗe neman din sai ka kawo sunan ka saka to duk bayan aiki sai ka zo ka ɗauko suratu yasin duk bayan aya ya ce ka sake zuwa sai ka rubuta wannan bakin, har zuwa ƙarshe sai faɗi wasu abubuwa da za a yi na dabaru da waye da waye da ire-iren waɗannan ba mamaki gobe tun da ranar rikiya ne mu sake ba da misali mu danna mu tsara aika masa sako-sakon mu abin nan akwai ma wanda yake cewa annabi bai karakara ya ce wallahi dan ne kawai kada ya wasu abubuwa ne a su ya aiki yace amma ba ana maganan gobe alkiyama za a ga Allah ba yace yace in an je lahira ba Allah za a gani ba manzon Allah za a gani a madadin Allah billahi allazi la ilaha illa huwa kai wanda ka su rigimar yan tijjaniya a mahakkin annabi daban take da raguwar rigimar da musulmi suke shi yasa in an zo ƙarshe zan ƙara bayani babu wani da sunan sunna da za mu yarda ya saki bakin shi ya ci gaba da magana akan ma'aiki wacce muka fahimci wallahi babu ladabi a kanta kowaye kuma na rantse da Allah sai na taka mai biri kuma kowaye na zaɓi in da kai kai ɗin banza ya kai ana iya yin addini babu kai kuma addini ya zauna amma babu ɗan da ya ce ana iya yin addini ba manzan Allah ko akwai shi babu shi ba ɗan da ya ce ana iya yin addini babu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama addini ya zauna Allah ka ji ɗan biyu da ya ce Muhammadu min ahada annabi Muhammad ya fi kowa zama a kai shi amma ƙalar magana wa hujjatan da wajen hujja yace mubinul huda annabi shi yake bayanin hanya ta shiriya lissaliki daga wanda za su shiga su koma zuwa ga Allah mahajjatan a matsayin hanya sai yace wa asdaqu man yamshi shine mafi gaskiyar wanda yake tafiya alal ardi a doran kasa la ajatan wajen amshi sai yace bihi kutuma sulkin najuna bahajatan da annaba aka saka zirin nan na annabawa wajen tsari sai ce lafin qurbu annabi yana da wani irin kusanci na musamman a wajen Allah min dunin wara wanda ya fi na na talakai gaba daya wala hulhubbu sannan yana da wani irin su na musamman a gaban Allah idan magana ce ta gaskiya ta duwa ba amma idan ka zo gaban manzon Allah tare da gaskiya ce Allah bai yadda ka daga sautinka ba me na daidai da na annabi ko ya na sama da na annabi to in Allah bai yadda ba gaskiya za ka faɗa sautin kai daidai da nashi ko ya ɗaga nashi wannan su'ul adab ne ta yaya wani zai zo mu fahimci cewa maganarsa akwai su'ul adab ga annabi mu matasa mai mulki ba wai haka muna faɗa yanzu a babin nasiha ga yan uwa a gane cewa tunda Allah ya ce la ta da alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadakum kada a dinga kiran annabi kamar da sashi ke kiran sashi da duk wanda zai yi magana a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gane yana magana da wani mutum wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai yarda ba ko gaskiya ka zo za ka faɗa a gaban shi abin da Allah ya yarda shi ne sautin kai ƙasa da nashi ba a yarda sautin kai daidai ba ko sama da nashi wannan ita ce maganar gaskiya saboda ba da sunan sunna ba da tauhidi da sunan kome a wannan janibin matsala ce da ba ta buƙatar wani ya zo ya shigo ya ce zai kare haƙƙa a duk wanda ya yi mu haƙƙi ne a kanmu mu taka mai mulki har da hamburg din mu ja gaba ɗaya wannan ita ce gaskiyar magana Allah ya sa mu dace Allah kuma ya ƙara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shi ne da haka sai ya zamanto wancan ya faru ne sai yace falam yakun shay'un min dalika hasilan fala da hasuna min ar-rasuli wa min ashabihi ja'al zalika ayban ala al-yahud wan nasara tunda al'amanin sa al'umma ce daya annabi shine jagora sahabbai su ne mabiyan ba sabani tsakanin su Allah ya hada kansu har yace wa allafa bainal qulubi law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta wannan yace wa kuntum ala wa fiya ce ma'alim wa wa kuntum ala shafa hufuratin min an-nar fa anqadakum minha Allah wa kuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa allafa kaga da Allah sai ya haɗa. mutum da su ba su da wannan matsalar a wancan lokacin ya cancanta Allah ya ce su ya jefa gaba da kiyaya tsakanin su da su wannan shi ne wadda babban masifa da bala'i shi daga cikin lawazin na bid'a a akwai na Allah akwai na manzon Allah in sallar asuba raka'a nawa ce idan ka zo kana mabiyin annabi sallallahu alaihi wasallama nawa ya kamata kai masa sai ka ce a ai yi wancan lokacin yanayin abubuwa ne suka sa kai kana ganin ya kamata fa a koma yin sallar asuba a ƙara biyu ta zama hudu idan ka ƙara biyu ta koma ta zama hudu me kake so ka nuna wa mutane kafin manzon Allah sanin ya kamata da iya addini shi sa annabi yayi biyu ta kai nawa to wannan yana daga cikin lawazi na bid'a dama akwai rena Allah da manzon Allah yanzu idan an gama sallah ta farilla ba ana yin azkar ba ba ciki akwai tasbihi 33 shine mafi yawa sai wani ya zo ce ce a'a yanzu dan Allah kowa ya san tasbihi yana da kyau gobe da shi sai ya tsara maimakon 33 sai suke su zama 100 me yake so ya nuna yafuwa ya fi manzon Allah kishi da tsan zikirin Allah shi yasa annabi ya tsaya talatin da shi ya tsara nawa dari to wani sanda za ka mai magana ka ce a'a tsaya inda annabi ya tsaya sai ki ka gani yanzu in bakin Allah ba me a ciki subhanallahi ne fa alhamdulillah ne fa Allahu akbar wallahi sai ji ko ya nemi taimakon jahilai sai hada kai da da su sai a sai a sai a baka to sai ka dawo yanzu kai ne abin kallon yanzu sai mutane su ta mamaki to me a ciki dan yace subhanallahi sai kuma ba subhanallahi kake inkari ba a'a abin da kake cewa adadin tunda annabi ya iyakance da sunan addini sallallahu alaihi wasallama to a tsaya inda annabin ya tsaya duk da Allah isa mai shi ma Allah ce masa ya kin sama umarta sai ma ka tsaya kamar yadda aka yi maka umarni wannan shi ne kullama auqadu naran duk lokacin da suka kunna wata wuta للحرب دان سيا كي الدين المسلم سيا كفاها الله الله سيا كشي والنوتر لكن كل ما أنا نقول حرف لي بمعنى هنا متضمن معنى الشرط متألق بالجواب أو قدو ذاك مبني على السكون في محل نسب وهو مضاف كلما ذاك أو قدو سيدمنت ما ماد مبني على الدم لاتصاله بواو الجماع والواو في محل رفع فائد نار شين مفعول به منصوب للحرب الجار والمجرور ذاك ون الجار والمجرور ان shine جواب الشرطي كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله اطفا فعل ماض الله حاد مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم لفظ الدلاله shine fa'ilun mu'akhar wannan jumla ta atfa Allah la mahalla laha li annaha jawabu shart ghayr jazi domin kullama kayan aiki ne na sharadi amma wanda ba yin jazma kamar yadda iza take da ire-iren su haka wannan jumla ita ma kullama auqadu naran lil harbi atfa Allah isti'nafiyya fi la mahalla laha min al-i'rab sannan in ka ga dama kullama kana iya fassali kulla daga ma sai da zamanto a nan gurin alharfu ma din harful masdari ne wal masdarul mu'awwal sai zamanto shine fi mahalli jarri mudafun ilaihi wal jumla silatul mawsul na ma idan ka fassali kulla ka dauki daban ma din kuma ainihin wato daban to da haka dukkan da suka kunna wuta dan yakar addinin musulunci Allah sai ya kashe ta أوقدوا نارا للهرب شين أعد القدة للشن الحربي سكي تتلي ليس لك الدين المسلمين شيكم وانا أوقدا يوقد إيقادا شين أين هو مصدر نسا وما يدى الله يكي فهتم للسيل زبد الرابع يكي ومما يوقدون عليه في النار اتباع هدية وكما الزجاجة فأنها كوكب دليل يوقد من شجرة مباركة sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari naran fa idza antum minhu tuqiduna sai gashi kuna kunnawa fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hidaratu uiddat lil kafirin مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وان وان يكون وتان فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون da haka daga nan aka samu makamashi inna alladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a wa ulaika hum waqudun nar haka Allah ya ce ya yi hallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum wa qudaha an wal hijara makamashinta shine mutane da duwatsu alaiha mala'ikatun bilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru da haka malamai suka faɗi cewa a nan gurin kinaya ne faɗin Allah ta'ala ce kullama auqadu naran lil harbi aqfa ahalla shine bi iqadin nar kinaya an iradatul harbi Allah yana nufin cewa kunna wuta wajen motsar da yaƙi sai zamanto wa kanat al-arab idza tawa'adat lil qitali ja'alu alamatahum fi ƙara narin ala jabalin aure laraba a wancan lokacin idan suna so su kunna wutar yaƙi alamar da suke yi shi ne sai su zo saman dutse ko wani tudu sai su kunna wuta Wai yusammuna ha naral harbi sai su kira ta sai su ce mata wutar yaƙi wa kashe ta kuma da Allah yake ibara ne an dafi sharrihi akan tunkuɗe sharrin da suke wa idafatul itfa ilaihi ta'ala idafatul musabbab ila sabab al'asali sannan malaman balaga suka ce akwai asidaku tsakanin lafadin alƙiƙari da al'itifaru domin a tafa yin tafi'u mazdarinsa shi ne al'itifaru kamar yadda auka da yin ido mazdarinsa shi ne al'iƙari to sai Allah ya kawo kullama auka donarar lil harbi a tafa a Allah auka da a tafa mazdarin wannan iƙa wannan mazdarinsa shi ne al'itifa wannan shi ne alimam imam ibn hayyan a cikin tafsirin sa yace jamhur na malamai sun ce wa hiya isti'aratu wa iqad an-nar ibaratan an idhar al wannan isti'ara ne Allah yi cewa kullu wutar da kaji Allah yake suna yi ibara ne akan bayyanar da al wato kiyayya kenan ko wal kaidi wal makar bil mu'minina da makirci da kaidi ga masu imani walittiyari wal akwai bambanci tsakanin al-aslu ko al-kitabu yaqa da kisa da alittiyari shi alittiyari a larabci ba a amfani da shi sai idan an kashe ka ta san da bakai amanin wani zai zo ya kashe ka ba inda kamar kisan da aka yi wa malam jafar a masallaci to wannan ba a cewa kitan sai da agutilla bisa wanda ya masa baiki yace agutilla fil mihrab shaykhun fadil zulmun wa udwanun wa zalika jafaru wannan shine amma mai ka san da baka taba tsammanin za a mame ka ba a kashe ka shi yasa kaji bahaushe yana cewa kisan gilla to asali karman gila din kisa magana ce ta larabci to su duka guda biyu suna yi su kisa ta kai tsaye ka san za a kashe ka su yaƙe ka sannan su zo kasan da baka yi tsammanin za a kashe ka ba sai ta kashe mutum wa idfa'uha kashe ta da Allah yake sarfun lahi anhum zalika idan sun kunna gabar fada da musulunci sai Allah ya karkatar da ita wa tafarruqu ara'ihim wa halla azaihim da kuma rarraba jama'ar su da kuma kwance himmomin su da suka yi wa tafarruqu kalimatihim da kuma rarraba kalmar su wa ilqa'ir ru'b fi qulubihim da kuma jefa tsoro a cikin zuciyarsu fa hum la yuriduna muharabata ahadin illa guridu wa ba za su yi nufin yakar wani mafafi sai an yaƙe su an rinjaye su ولم يقم لهم نصر من الله تعالى على أحد a lokacin mannan Allah sallallahu alaihi wasallama ba su taɓa kunna wutar yatsi ba suka samu ainihin wato nasara wa qad atahum al-islam wa hum fi majusi kuma ko da musulunci yazo ya same suna karkashin mulkin majusawa wa qila qala al-yahud fa ba'atha Allahu alaihim bukta nasr yahud sun saba Allah ya turo musu bukta nasr a cikin suratu a bani isra'ila suratul isra'i kenan ba ya ce wa qadaina ila bani isra'ila fil kitab la tusjuduna fil ard marratayn ba wa la ta'alunna uluwan kabira fa idza ja'a wa'du ulahuma ba'athna alaykum ibadan lana haka za mu turo muku bayan mu idan kuka yi anna ta farko uli ba'asin shadidi ma'abuta tsananin yaƙi fa za su filala fiya haka za su shigo tsakiyar gidajen ku a yi zina da matar mutum da yasa a yi da za a yi Allah ya ce musu wa kana wa'adan maqula alƙawari ne da in dai kun yi bannan shi ma Allah ya siya muku haka kuma kika yi Allah ya yi musu yace sun maradna lakum alkarrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nasira sai fi in ahsantum ahsantum bi anfusikum wa in asa'atum falaha amma fa idza ja'a wa'dul akhirati li yasu'u wujuhakum an kuka saki wa'adin banna ta biyu da za ku yi in sakamakon ya tashi zuwa Allah ya ce sai kun ga abin da zai bakanta muku rai wal yadkhulul masjida kama da kaluhu awwala marra wal yukabbiru ma a lokaci bira za a shiga a lalata masallatan ku in ji Allah sannan kuma duk abin da suka sai sun fata kamar da suka a farko Allah da ya gama sai ce asarar bukum an ku Allah ya kusa ya tausaya muku amma in kun koma ku da addini amma wa in uttun uduna kana yin watsi da addini Allah ya ce ni ma zan dawo shikenan kawai to ko kai addini ka zauna lafiya ko kaskai Allah ya san hanyar da zai ma azaba shi nan to a wa ma ya alamu jibo da rabbuka illa huwa yanzu wasu cewa suka yi in an isa a kawo mai azaba hadari ko wasu gari suka ce hada aridin mumkulina Allah ya ce a'a bal huwa masta ajaltum bi abin da kuka ce a kawo ne in an isa shine za a kawo kuma cikin rinjinoninmu ba komai za mu turo muku barihin kawai iska kawai za mu turo fiha azabun ali تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى haka illa masakinu Allah yake kadalika na bizin qawmal mujrimin haka muka saka wa mutane mujrimai to haka fiki da haka summa afsalu fa sallallahu alaihi bi tariqir rumi summa afsalu fa sallallahu alaihim al majusa summa afsalu fa sallallahu alaihi al muslimina suka yi banna Allah ya dora bukta nasar akan su suka sake ta hanyar ainihin wato rumi ya zo ya dora majusawa a kansu sannan suka yi Allah ya zo ya dora musulmi a kansu sannan Allah ya ce wai tsauna fil abdi fasadin suna yawo don su fata banna a doron ƙasa haka suke yi haka nan wai tsauna fil abdi fasadin ita ma jimla ce wacce take istinafiya domin alwawa wasu inafin. يسأون فعل ني مضارع مرفوع وعلامة ربه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة في الأرض الجار والمجرور فسادا ينا إيه زما أينهم وتوحال sannan fasadan din yana iya zama abu guda uku ko dai ya zamanto fasad din ya zamanto sannan fasadin din yana iya zamantowa halan ka gan shi aka wallahu la yuhibbu fasadan ko yas'auna fil ardi fasadan zamana mana wa yas'auna fil ardi mufsidina suna yawo a doron ƙasa halin kasancewarsu mabannata ne sannan yana iya zama mafulin da ajali wa yas'auna fil ardi fasadan suna yawo a doron ƙasa saboda ɓanna a lokacin sai ya zamanto yas'auna fil ardi li ajalin fasadi saboda ɓanna a doron ƙasa haka wa'annan mutanen suke sannan sai yace wallahu la yuhibbu al mufsidin Allah bai san mutane waɗanda suke maballata ne alwawu shi ma isti'nab ne lafzul jalala mubtada la yuhibbu la nafu ne يحب فعل مضارع مرفوع وفاعله هو المفسدين مفعول به منصوب وعلامة نسبه الياء نيابة عن القتل أنه جمع مذكر السالم jumla ta la yuhibbul mufsidin ita ce fi mahallin rasin kabar na mubtada na wallahu wannan shine da aka suna yawo a doron ƙasa don su bata ɓanna malamai suka ce na farko shine mai sa'awna fil ard fasadin shine bil ma'asi qalahu ibnu abbas da muqatil wa yas'awna fil ard fasadin shine suka ce suna yawo a doron ƙasa don su shafi sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min kutubihim wa daf'il islam daga littattafansu da kuma duk inda suka ga wannan sha'ar ne na musulunci sai sun tunkuɗe shi wanda wannan ita ce maganar zujaj wai su auna fil ardi fasadin shine suna yawo a doron ƙasa don yaɗa kafirci wai su auna fil ardi fasadin suna yawo a doron ƙasa don yaɗa zalunci wannan magana ce wacce ma wardi ya ambata don wanka kalli ayar duka fasadin ya shiga ciki shi yasa al'allamatu shinkiki ya taɓa zuwa yana tafsiri a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan an gama sallan magariba kusan su larabawa ana jan baki mai ja ya ja za a fara tafsiri ya ja aya cikin suratul arab Allah ya ce wala tufsidu fil ardi kada ayi banna a ƙasa bayan Allah ya gyara ta Allah ne ya gyara ƙasa da kai shi ko kada ayi banna a cikin ta mai jan baki yana jan baki za a fara tafsiri tun da ya fara kuka bayan sallar magariba bai tsaya ba sai da aka yi sallar isha'i saboda ta'ajjubi yake ta yaya Allah zai gyara ƙasa da kanshi ya ce mutane kar su lalata ta amma wasu aikin su shine sai sun lalata abin da Allah ya ce kar a lalata shi ko kuma aikin mutane kenan to daga ciki akwai wannan ɗabi'a sai ya hura wa ya tsauna fil ardi fasada suna yawo a doron ƙasa halin kasancewar su maƙannata don su ɓanna kuma suna yin ainihin wato ranar in ji Allah subhanahu wa ta'ala al-imam ibn jarir at-tabari yace yaqulu ta'ala dhikru wa ya'lam ha'ula al-yahud wa nasara wa ya'malu ha'ula al-yahud wa an-nasara bi ma'siyati Allah wa yannan da kristotin suna aikin saban Allah فيكفرون بآياته ويكذبون رسله ويخالفون أمره ونهايه كافر تأيين أن سكافر تدسوه su karyata manzannin Allah sannan su saba umarninsu sai ce wa zalika sa'ayuhum fiha bil fasad wannan shine aikin su da suke dan Allah kuma Allah bai san mutumin da yake mabannaci ne wallahu la yuhibbu kullu man kana amilan bi ma'asihi fil ardi duk wanda ya zamanto kawai aikin da yake wa Allah a doron ƙasa na sa'u ya fi yawa fiye da aikin a ga Allah to ka sa kana cikin musulai a doron ƙasa wanda kuka lalata ƙasa ko kuwa ya sa malamai suka ce kada a lalata ƙasa da shirka da Allah bayan Allah ya gyara ta da tauhidi kada a lalata ƙasa da kashe masu imani bayan Allah ya raya ta cewa a bar masu imani su rayu duk yana ciki amma yanzu ku duba kisan da kuke ganin ana yanzu ai ta rantse da Allah kamar ba za a mutu ba a tafi lahira sai yanzu da babu hisabi ai da dan Najeriya da da shi kenan da da an ci banza ko kuwa yanzu ku kalla abin da ya faru yau a adamawa wani ya ce ya amma demokaradiyya daɗe ko kuwa a wannan ya mafi ƙarfin fyaɗe abin da aka yi abu ne wanda kwata-kwata ya saba wa mutunci da hankali da sanin ya kamata an ce za a zo demokaradiyyar nan eh? <laughs> an ce a shi mu yanzu tana jaririya a taimaka mata wahala muke sha wannan da ta zama buduwa ce nono kuma mu sanya al'ani ko ana tattalo sakamakon zaɓo ba a ma gama ba kai wani ya minke da takarda tana ma aljihun shi ba komai kawai ya faɗi cewa wani ne ya zaɓe ko su wanda suka kawo da makuraɗiyar wa rahabaniyata nifta da uha ma ka tafi na alaihi in lafi a ridwanillah to fa mara auha haƙa ri'ayatiha wallahi ko su sun suka kalli wannan sun san abinda suka kirkiro din ko wanda suka tsago din shi ma ba a tsare shi yadda ya kamata ba ina ake wannan sai a kasar nan ake wannan ka gani to sauƙin ta kawai in ka tuna cewa za a mutu akwai hisabi liyajzi alladhina asa'u bima aminu tana nan wa yajzi alladhina asanu minhum sana tana nan in mutum yake sai ka baka da hali kai ka tsale shi gidan ba guda ɗaya wani a koren da za a haɗu tana nan za a haɗu wannan yana daga ciki Allah ya kiyaye kuma Allah madaukakin sarki bai san mutanen da suke mabannata ne wallahu la yuhibbul muslimin wannan Allah ya tabbatar da shi a cikin alqur'ani wurare da yawa cewa Allah madaukakin sarki baya son mutanen da suke ainihin wato mabantanta ne Allah ka sa san mu zamanto daga cikin mabannata magana ta ƙarshe shine maganar ba mu'assasa gudunmawa da muka fara jiya jiya muna ta saɓani a nan ana shekara hudu a shi shekara shida ne kusan bakwai da kafa mu'assasar saboda haka wanda za su ba da gudunmawa akwai sifili sifili biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas wannan standard ibtc ne a sunan akawun ɗin asahabatul kiram sannan akwai sifili sifili guda uku sai takwas takwas ɗaya tara hudu hudu sai takwas abin da zai ba ku mamaki mun sha faɗa amma mutane su yi haƙuri wallahi in ce muku kaso sittin ko saba'in kusan kuɗaɗen da muke samu don mai aikin addini daga mutanen Nijar suke zuwa ba daga mutanen Najeriya ba mu masu kuɗin mu in kaga inda suka kware to wajen ba mawaƙa wallahi mutanen Nijar ne a akwai waɗanda suke ba mu kuɗaɗen da za mu aikin addinin da a 'yan Najeriya ba wanda ya taba ba mu wannan kudin Da ya sa Najeriya wanda zai baka kuɗi wanda suka saka kuɗi a account ɗin nan shine a ce ga wanda ya saka naira miliyan ɗaya. Sanata Ali ya taba ba mu naira miliyan ɗaya ko lokacin da muka ɗauki kusan mutum hamsin mata muka taimaka musu da jarin dubu hamsin hamsin sana'a. shi kuma alhaji umarin kwabo jarman sokoto shi ma ya su babu naira miliyan ɗaya ko yana ganin sai wani mutum a abuja ko to jihar indiya a najeriya ne wanda zai ɗauki kuɗi ya ba organization ɗin nan yake aikin addini wallahi shi ne naira miliyan ɗaya amma wallahi saba'in cikin ɗari ko sittin cikin ɗari na kuɗin da muke samu don aikin addini wallahi mutanen nijar ne ke da gudunmawa kuɗin eh? Gaba gani saboda haka Allah madaukakin sarki ya shirye masu kuɗin wani ma aikin addini ne amma ganin yake kamar ya maka alfarma an fahimta yi ba fa kai yawa ba mai yawa kuma Allah ya faɗi cewa a faɗa ma duk wanda kaga yana aiki na ƙwarai in dai ka tabbatar aikin da kake na kirki ne to Allah ya ce a faɗa maka man amila salihan kar ka zo gurin tafsirin nan ka ɗauka ne to a kanka kaiwa ko kuwa ni ma da nazo nake yi wa nake wa kai na nawa man amila salihan fali nafsi haka Allah ya ce duk wanda ka ga yana aikin kwarai karshe yawa ko da haka Allah ya bada ikon taimakawa wayannan su ne akan guda biyu da za a ci gaba da bamu kuɗi kuma Allah ya da bayan sallah wannan tsarin da muke da shi na tunatar da duk wanda ya alkawari zai ba da karanci naira dubu ɗaya ɗaya abin da ya sama za mu ci gaba da tunatar da mutane akan waɗannan alƙawarar da mutane suka ɗauko wa kansu su cika wannan shi ne Allah kuma ya ba da ikon mutane su cika gobe mun do faɗa ma sake faɗan lambobin waya za ku ji ina faɗar akwai Nijar akwai Ghana akwai Togo akwai Kwatano akwai duka waɗannan ƙasashen akwai wanda suna aiko mana da gudunmawa ta kuɗi an fahimta yi Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa dai Allah kama mu da wanda muka kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka gobe za mu rufe wannan karatu insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh